sa'adu ibrahim shi da dogon tawa aiki za halalata kau an samu kafa subhanallahi aiki za halalata inda homin suleiman subhanallahi hankali hankali hankali hankali subhanallahi kau kau yawa aiki ya lalata aiki ya lalata aiki ya iri lalata subhanallahi kau sa'adu shi da dogon tawa mara dogon ga shi na shi da sa'adu to kabiru kabiru hankali ina kace kabiru umaru salisu jaja salisu jaja to sa'adu to hankali yin maru ina yi salisu jama salisu tata umaru ga ɗan karen sasi nan to hawa umaru ya kasuwa umaru ya kara dogon tawaye ta yi aiki ya lalace shi kenan